والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إرشاد السالكين إلى أخطاء المصلين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الثاني والعشرون الثاني والعشرون ما عشرين دبيو اختلاف النساء بالرجال في المسجد wato cuɗanyar maza da mata a cikin masallaci fil afrah a lokacin farin ciki misalin walima na walima na ainihin aure ko kuma wani abu na farin ciki ne faru kamar sauka haka wa hadha mimma ammat bihi Balwa? wannan yana daga cikin abin da bala'i ya game da shi fa ba'd an-nas idza aradu tawfir al-mal wasu mutane suna so wato su samu dukiya da yawa allazi yadfa'unahu fil fanadik mana da su su tara dukiya wanda suke mikawa a cikin hotel wanda wadi wanda suke mikawa a cikin club club qalu nuqimul farha fil masjid sai su ce za mu tsayar da wani farin ciki wani biki a cikin masallaci walaysat niyyatuhum iqamatu sunnah ba wai niyyar su shine tsaye da sunna ba ba wannan shi ne manufarsu ba na'am walau kanat ka kadhalik da ya kasance niyyar su shine tsaye da sunna da kamun wajiba qabla sunna da sun tsayar da wajibi kafin su tsayar da sunna ko ba haka ba na'am da sai su tsayar da wajibi kafin su tsayar da sunna wa alzamu banatahum wa azwajahum bil hijabi shar'i sai su lizumta ma yan matansu da matayensu na aure su lizumta musu hijabi na shari'a sai su za mu je mu yi walima a masallaci amma kowa kowace daga cikinku ta sanya hijabi na shari'a kada ta fita ba tare da ta sanya hijabi ba misali to ba ta yin haka Allah ne sun je sun ce sun hada walima a masallaci amma kuma mata suna fita babu hijabi mata suna yin shiga na kwalliya ana shiga masallaci da shi na'am فينشو عن هذا عن ذلك عن ذلك اختلاف الشباب بالفتيات to sai ya faru daga wannan me zai faru cuɗanya ainihin wato samari da kuma ainihin 'yan mata daga samari da 'yan mata sun cuɗanya a masallaci wato cikin ɗakin Allah cikin ɗakin Allah ga sunan babu hijabi babu shiga mai kyau fitna da kuma faruwar fitina نعم بل ويتم ويمتد كي ما kai al'amarin ma yana kaiwa zuwa ga daukar hoto a masallaci ba dan mata ana daukar hoto maza ana daukar hoto babban ma ni abin da yake daure min kai yanzu shine idan an zo daura aure a masallaci Wannan an zo daura aure kowa sai ya zo da abin daukar hoto sai ga a yi mutane daga wayannan sun zo sun karkace an su wayannan sun karkace an su ɗakin Allah ya zama su dandali na ɗauke ɗauke mutu. to duk wannan gaba ɗaya gaskiya ya saba ma sunna an gane wannan ko a ce ma ahalin sunna ya sanya ajandar shi ɗauke ɗauke mutu. musamman ma wannan waya da ya samu yanzu a hannun mutane sai ga a cikin masallaci ana ta ɗauke ɗauke mutu. hankalin mutane ma ana ɗaurin aure su suna nan suna ɗauke ɗaukan mutu. an gane wannan ko to duk irin wannan gaskiya abu ne wanda yake abin kyama a masallaci wanda ya kamata a ce an nisance shi gaskiya ba daidai ba ne bilkamirat E, eh, ana ɗauka da kyamara wal video ana ɗauka da ainihin bidiyo na'am wal gina'ul haram? sannan kuma ga waƙe wanda yake na haramun a masallaci ana yin waƙe na haramun hmm. fa lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. na'am na'am asalis wal ishru na 23 daga cikin kurakurai na masu sallah aljaru bil qira'atil qur'an fil da karatun qur'ani a masallaci kowa yana yin qira'ansa a bayyane kowa yana daga murya mimma yu'athiru 'ala al musallin daga cikin abin da ke tasiri ga masallata alladhina yusalluna fil masjid wayanda suke sallah a masallaci wa hadha khadawun azim kuma wannan kuskure ne mai girma ya kamata a nisance shi wal yana yunaji rabba. kowa yana ganawa da ubangijin shi ba kai kadai yake ganawa ba in ka daga murya za ka yi tashwishi ga dan uwanka wannan ya daga murya da kira'a wancan ma ya daga murya da kira'a an gane wannan ko wannan yana dauke hankalin wannan wancan yana dauke hankalin wancan wannan gaskiya bai dace ba wala yanbaghi abadan an yujiya sautar ahadin alal ahadin eh baya kamata wato ko kadan wato sautin wani sautin wani ya wuce gona da iri akan sautin wani sautinka ya wuce gona da iri har ya zama to ka cutar da ɗan ga musulmi to gaskiya wannan kuskure ne wanda ya kamata a gyara an gane wannan ku? na'am to wa alaikum salam ai ina ganin idan aka zo yin sallah kamar ba a daga murya sosai wajen sallah wannan galiban wani zai zo tilawa qur'ani wancan ma zai zo tilawa wancan ma zai ga mai tilawa nan yana daga murya sosai musamman masu yin hajja wani yanzu sai ya zo kusa da bango, yana daga murya yana so wai murya shi ya ringa irin wannan amsa kowa din nan ya ga wani a masallaci ma yana tafiya yana hajja ya tafi can ya dawo can zai ga irin su sun kai wajen biyar ko shida sannan kuma akwai mutane masu yin sallah su masu yin sallah wanda su ne makasudi mafi girma an gane an dauke musu hankali da wannan abu wannan daga murya in yi yawa gaskiya ya saba maka'ida bai dace ba na'am ala على الزنادقة والجهمية na babbar riga na maza a ta zai yi mana ba kuma ta akwai mata marasa nutsuwa yi akwai ewara eh ana yi wani yanzu lalacewa yanzu ya mana yawa ne yanzu don an ce yanzu mata nan gaba waya ga mata mace ta sa malamalin ba mamaki wani ta sha malamalin da dara duk za su iya lalacewa ne jalabiyan maza daga wannan kauri duk wannan arabiyan dai da wannan kauye ne bai dace a ce mutum ya ringa bar ya shira zuwa ba yana cire kunya ga iyamaci za ga iyamaci ta zo mace wanda ba ta son a ganta buji-buji misali sai ta yi wani irin shiga ta shafa wani irin abu a fuska tana tafiya ba ta jin kunyan kowa mace wanda an santa da kunya ba ta son wani abu ya same ta a yi mata dariya ko wani abu amma sai ga lokacin ta yi shiga wanda kowa hankalin kowa na kanta ta zama kamar mahaukaciya kaga duk wannan wani abu ne wanda yake iyaye su sa ido a kai an gani shedan ne ya kawo wannan kauye ne dan a cire kunya a cikin yan mata in kana da biya kada ka kuskura ka barta ta ringa halartar ire-iren wayannan wurare an gani ba wurin ba waje bane na arziki wa iyazu billah na? ai ta riga ta bayyana na moce ce gina ita wannan wai a kwarai da gaske ai ta ma shigo wannan an daɗe da ita maza da mata ake haduwa tashi maza da mata ake ake haduwa misali daga an tashi نعم الرد على الزنادقة والجهمية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الثانية عشرة مسألة نقوم شاهدين وأما قوله إن الله يحب المقسطين أما شيء وأنا أكيد للي الله ينا سمى سعادلتي نعم يعني المقسط عادلي وقال في آية أخرى وما الله يفعل أشكوة آية وأما المقسطون أما القاسطين na mu'ammal qasiduna da kanu li haɗa ba. amma karkatattu suna cikin jahannama suna matsayin fa kanu hadaban li jahannama mm-hmm. wato sun kasance sun kyarmami ne ga jahannama su ne za a jefa cikin jahannama jahannama ta kona su kamar yadda wuta ke cin itatuwa ko tsiraruwa na faƙalu sai su wa'annan zindiƙai sai suka ce kai fa kuna hada min al kalamin al-muhkam yaya za a yi wannan ya zama to magana wanda yake kan ya za a ce wannan ya zama magana Allah a wani waje an ce inna laha yuhibbul muqsitin eh Allah yana son masu adalci a can kuma zaka ce wa amal qasiduna su a irin nasu ɗan gajeren ilimi na luga sun dauka cewa da muqsid da qasid ma'anar su daya kace gashi nan kuma an ce wa amal qasiduna sai suka fasara shi da amma masu adalci ba kanu da jahannama haɗa ba to sun kasance kyarmami ne na jahannama ta ce ya za a yi a ce wannan magana Allah ne magana na karo da juna hmm. kaga tun anan wajen za gane cewa suna da karancin mu'amala da luga sannan kuma suna da mummunan manufa a cikin addini kaga in ka duba ma kalmar al-muqsid da kalmar al-qasid ai ba daidai suke ga ma'auni ba ko wancan al-qasid al-fa'il ne shi ala wazan fa'il wannan kuma al-muqsid ala wazani mut'il ko to sai suka ba su fasara iri daya saboda basira ya toshi. an gano wannan to saboda haka sai zaman tun suna ganin cewa magana Allah yana karo da juna sannan suna mamantawa larabci kalma ne mai faɗi larabci yare ne mai faɗi sosai zaka iya ganin kalma ɗaya yana da ma'ana shida ma'ana bakwai ko to ko da ma ma'auninsu ɗaya ne ai sai ka duba zai iya yiwuwa ma'anan ba ɗai bane sai ka bincika shi kalman alƙasik shin yana samun ma'ana nawa ne a larabci sai ka bincika to zai shafi mummunan manufa da ke to magana Allah ma yana karo ya za ya ce Allah ya faɗi wannan to kaga wayannan sun ba wuce hadisi ko su wayancan yan aqlaniyun da yan mutazilawa da yan asha'ira da wasu daga cikin ikhwanul muslimin suna da fahimta cewa hadisi duk sa idan ya yi karo da hankalinsu za su ajiye shi kamar misali daga cikin ikwan akwai irin wannan gazali a gane mai fiƙi sira gazali al-mu'asir to shi wannan gazali al-mu'asir kwata-kwata baya kimanta hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam zai karanta hadisi a cikin sahih bukhari ya yi hadisin izgili ya karanta hadisi a cikin muslim kaga ya kwashe da dariya ko ya faɗi maganar da ya ga dama ga hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam to tu wanda yake da alaka da bid'a ko yake da alaka da hizbiyanci zaka ga ba sa mutunta hadisin manzo Allah idan ka san mutunta hadisin annabi to hadisin ya dace da ka'idar su ne da zaran hadisi ya saba ma ka'idar su ace shi suke yi to wayannan kenan aqlaniyun to su kuma zanadika ce to in ku kuna yi ma da hadisin manzo to mu da maganar ma Allah muke yi magana Allah muke ganin a Qur'ani magana Allah yana karo da juna ba mu yarda ba wannan ba zai yiwu a ce ya zama magana Allah ba dan ga an ce an ce an ce an ce gaba da gaban ta ko aljaniya ta ka wuta to kai idan kana ganin ka cika ka cika ainihin dan bid'a kana inkarin hadisi to ga wani ya wuce ka Qur'ani ma shi yake inkari shi yana ganin a cikin ayoyi ma akwai da ibai akwai maudu'i an gane wa iyaz billah na'am amma qawluhu wa amma al-qasituna fa kanu li jahannama haqaba amma cewa da yayi amma su amma su karkatattu al-qasidun karkatattu fa kanu haqaban li jahannam sun kasance za su kasance su menene kyarmamai ne ga jahannama su ne za a kona a cikin jahannama kamar yadda ake kona mai ice na'am yani al'adiluna fillah bi ma'ana wanda suke daidaita Allah da halitta al'adiluna billah masu daidaita Allah da halitta alja'iluna lahu adlan min khaliqati masu sanya ma Allah wani kishiya wani madaidaici daga cikin min khaliqati daga cikin halittunsa fa ya'budunahu ma Allah sai su bauta ma wannan wannan wani Allah din tare da Allah an gane wannan na'am suna bauta ma wani Allah tare da Allah wa amma qawlu wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin amma ce wanda suka yi ku yi adalci lalle Allah yana son eh? amma maganar Allah ta'ala da yake cewa ku yi adalci lalle Allah yana son masu adalci ya kulu aidilu fi ma bainakum yana cewa ne ku yi adalci ga abin da ke tsakaninku ko bainan na abin da ke tsakaninku da sauran mutane inna Allah yuhibbul ladina ya'dilun Allah yana son wa'annan masu yin adalci wa qala fi ayatin ukhra kuma ya faɗa cikin wata aya daban a ila umma Allah shin akwai wani abin bauta tare da Allah bal qawmun ya'dilun a su mutane ne masu daidaita Allah da halitta yani su ne masu daidaita Allah da halitta yani shirkon eh bi ma'ana suna yin shirka fa hada tafsiru ma shakkat bihi zanadiqa wannan shine fassarar abinda yan zindikai zindikai suka yi shakka kansa sa dangane da alqur'ani alqur'ani baya karo da juna kamar yadda yake hadisai sai hai ba sa karo da juna idan ka ga wani karo ya faru to matsalan ba wai na ainihin Kur'ani qur'ani bane ko hadisi matsalan naka ne ya kamata in kai ka kasa ganewa sai ka tambayi na gaba da kai ka tambayi manyan malamai na sunna za su warware ma duk wani aya da kake tunani ko wani hadisi da kake gani shi yasa ibnu kuzaima a zamanin sa cewa yake yana cewa ainihin motar mutazilawa da sauran yan bid'a duk mutumin da ya ga wani hadisi da ya rikitar da shi ko yana ganin kamar hadisi ya yi karo to ya kawo min zan masa jamfi hadisi baya karo da juna to da a zamanin sa yan a idan sun kawo shubha ana komawa zuwa gare shi ne an gane da irin su ibnu kutayba al-dinawari wanda ya littafi tawil al ahadith fassarar hadisan da ake ganin kamar zahiri sun yi karo to zai kawo hadisan ya hada ko kuwa ana ganin hadisi ya yi karo da aya zai ɗauko sai ya yi bayanin abin da ake nufi da kowanne daga ciki eh ai duk ɗaya ne duk ɗaya ne ai su ma nan, ya kuma can ne mutanen da saboda ta'assubanci da mazhaba an gani, sai su ce ta hadisun da baya cikin muwadda ba ruwanmu da shi an gani. ko kuma saboda tsabar ta zuban zan ce maka shi abin da ya shafi Bukhari ana aiki da hadisan ne wajen aqida ba ba ruwanmu da ainihin aiki da Bukhari wajen fiki kawai a wajen fiki ne muna aiki da muwatsa idan kuma mutum ba hannabi ne zai ce yana aiki ne da hadisan da Abu Hanifa kawai ya ruwaito duk wani hadisin da bai ruwaito ba to wannan hadisi ko da yana magana kan fiki ne duk ingancin sa ba ruwansa da shi to wannan ma wani irin nau'i ne na bata ina ba gani wannan nau'i ne na ainihin tunkuɗe hadisin manzon Allah bai yi haka gaskiya ya fada cikin biri'a mai girman gaske an gani, shi ma wannan biri'a ne mai hadari kuma yin wasa da hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan kowanne mazhaba akwai hadisin da ya dauka akwai hadisin da ya ajiye an gani, akwai hadisin da Abu Hanifa ya dauka akwai hadisin da Imam Malik ya dauka akwai hadisin da Shafi ya dauka akwai hadisin da ka ba. to sai ba haka zai zama to kenan kowane gari da hadisin da yake aiki da shi kuma kowace ƙasa kowace mazhaba akwai hadisin ta in mutum musu ba yana wannan mazhaba bane ba ruwan shi da wannan hadisai da ingancin su to hadisin manzo Allah ba hadisin wata mazhaba bane hadisi ne na manzo Allah idan manzo Allah ya magana ko maganar nan yayi karo da duk wani maganar wani imami za a dauki wannan magana ya aiki ana rinjayar da maganar manzo ne ba ra'ayin imam ba na'am ta'limu ta'allim bismillahir rahmanir rahim alal hakim rahmatullahi alayhi الرحيم قال الحكيم رحمه wani mai hikima ko kuma wani mutum mai suna alhakim wato rahama Allah ta tabbata gare shi ya ce idza zahabta ila bukhari ila bukhara bukhara idan ka tafi can kasar bukhara wala ta'jal fil ikhtilaf kada ka yi gaggawa wajen zaben kada ka gaggawa wajen ainihin wato zuwa kai ziyara wajen malamai kada ka yi gaggawa kai ziyara wajen malamai wamkus shaharain wato ka zauna kamar wata biyu kafin ka zaɓi malam hatta ta ta'ammal har sai ka yi tunani kada kawai da zuwa waje kawai kaga an taru ka je wajen malami ka ce akar maka lawa na zo zan yi karatu kada ka yi gaggawa ka ɗan zauna kamar wata biyu har sai ka yi tunanin malamin da ya fi dacewa ka yi karatu wajen shi wata kasara ustazan sai ka zaɓi malamin da ya dace fa innaka in zahabta ila alimin domin lalle ka in ka tafi wajen malam wa bisa ba sabab inda sai ka fara neman ilimi a wajen malam fa rubbama la yu'jibuka su. to da yawa darasin shi kila bai baka sha'awa ba ka je wajen malam kace akar maka Allah zan fara karatu ka sa littafi a wajen malam to zai yi wa malamin darasin shi bai baka sha'awa ba Wata turuku sai ka bar malamin Wata za ila aka. sai ka tafi zuwa ga wani malamin kuma fala na kanaka fi ta'allum ba za a sanya maka albarka ba wajen neman ilimi kai yawo daga wannan malami zuwa wajen wannan ai na je wajen nan na wani naga gaskiya ban gane karatun shi na koma wajen wancan ga ban ganewa na koma wajen wancan ban ganewa sai da zama kusan duka malaman garin duka zan su amma kuma babu wani karatun kirki da kai an gano wannan ba za a sanya albarka a gare ka wajen neman ilimi ba wa ta'ammal fi fi ikhtiyar kai tunani cikin watanni biyu a wajen zaben malami a cikin wata biyu nan ka tsaya kai tunani mai kyau wa kuma ka nemi shawara wai wani malami ne kuke gani ya kamata in je yi karatu wajen shi sai ka tambayi mutanen garin kuma ka tambayi ɗaliban ilimi ne kada ka tambayi gama gari gama gari suna iya nuna maka wani wani bankaura suke babban malami ne shi an gani ce ai wannan duk garin nan ba mai ilimin sa in ka je kuma ga cewa ila duk garin ma ba mai jahilci shi so da ko kuma ko kuma dan ga waje ana cika wajen sai ka dauka tunda ana cika to ai kawai babban malami ne shi to zai iya wa kawai yana bada tatsuniya ne irin malamin nan ne wanda yake bai da tarihi din wanda cikin tarihin wato tarihi ai ta dariya san su mutane irin wannan ai ta ba su dariya din nan za su cika waje ko da ko malamin abin da yake karantarwa ba daidai bane ko da malamin ba shi da ilimi haka za ga mutane sun zauna sun cika a ce ai babban malami ne ai malamin na akwai ilimi bi ma'ana akwai ban dariya ban dariya shine ilimi na'am atala tahtaju ila tarki har ya zamanto kada ka yi kaka bukatu zuwa ga barin malam amma gane sai ka je wajen malami wanda ya gugu, wanda za ka kana karatu wajensa har ya zama to ba za ka yi sha'awar barin shi ba da kuma kau da kai bijirewa daga gare shi sai ka tabbata a wajen malam har ya zama to neman ka ya zama to mai albarka sai ka amfana da ka sosai kuma haka ba hmm. za ka amfana da ka sosai kai haka wa'alamu anna sabara wa thabat asalun kabir ka sani lalle hakuri da tabbata asali ne mai girma yi jami'il umur a cikin dukkan al'amura walakinahu aziz eh ka ringa tabbata wajen neman ilimi wannan shine abin da yake da wuya ga dalibai dalibi idan fara zuwa zaka wani dalibi dan dana yake yi in ya dan fara zuwa kaman da wasa a kaman da gaske wani lokaci kawai yayi watanni kawai sai ka neme shi ka rasa sai an tade sannan ya ƙara zagayowa na ba gane wannan to irin wannan wato haƙuri a wajen neman ilimi da kuma tabbata ka tabbata kullum kana zuwa wannan asali ne mai girma wajen samun ilimi yana daga cikin sirri na samun ilimi sai dai fa abu ne mai wuya ba kowa yake iyawa ba kamar yadda aka ce da kullum ila sha'awin ula harakatu walakin azizun fil rijali sabatu da kullum harakatu dukan mutane suna da motsi zuwa ga fage na ɗaukaka dukan mutane suna da ainihin motsi zuwa ga fagen ɗaukaka za ga wani ya ce yana son ya je ya koyi aiki shi ya ɗauka cewa koyan aiki wani abu ne mai sauki daga ya ji ya ɗan sha wahala sai a neme shi a rasa an gano wannan kowane mutum yana yin motsi zuwa ga fage na ɗaukaka da zaran ya ga an ce ana samun ɗauka sai ga ya je wajen zai ɗauka yana zuwa kawai ya samu kuɗi ko yana zuwa ya samu ɗaukaka daga ya je ya ta shi kenan sai ya nufi tsaransa an gani kowa yana da ainihin motsi zuwa ga fagen ɗaukaka walakin azizun fil rijali sabatu sai dai mawuyaci ne ga mazaje tabbata walakin a sabatu azizun fil rijali sai dai tabbata wato abu ne mai wuya ga mazaje yan kaɗan ne suke iya tabbata ina fatan gane za ga idan ana neman ilimi a cikin majalisi za ga majalisi ya cika wani lokaci bayan wani lokaci za ga mutane suna ta zazzarewa yan kaɗan ne kawai za su tabbata su ci gaba da yin karatu an gano wannan na'am ila wa shaja'a an ce menene jarumta ila ash-shaja'a sabaru sabaru sa'a aka ce jarumta shine hakuri na sa'a guda idan mutum zai iya hakuri ko na sakon guda ne to wannan jarumi ne wani baya iya hakuri akan abu in ya sha wahala a kan shi na'am bayan baji an yi bisa wa jira ala ustazi ya kamata ya tabbata kuma ya yi haƙuri ga malam wa ala kitabe kuma ya yi haƙuri ga littafin da yake karantawa ta la ya tafi abtar hatta la har ba kare ya bar shi abtar kare ya bar littafin bai gama ba an gane ko bai sauke littafin bai ajiye shi akwai wanda in ya fara littafin ya ga littafin akwai dan wahala sai ya ajiye ya kamata ma idan mutum ya ga karatu na da wahala ya ba karatu muhimmanci don ilimi yake duk karatun da kaga yana baka wahala ya kamata ka ɗauke shi da muhimmanci don ilimi yake ba kowa da kowa zai iya karanta littafin ba kenan in Allah ya sa kai za ka iya littafin ka zama to kamar zinari ya ce ai duk garin nan ba wanda ya iya littafin ka kaza sai wani ashe wannan fanni da kaga yana da wahala shi ne ma fannin da ya kamata ka ɗauka ka bashi muhimmanci ka san kenan da yawa daga cikin ɗaliban ilimi za su guji wannan fannin na ba gane wannan wala fanni kuma ya kamata wato mutum ya yi haƙuri akan wani fanni na ilimi hatta la yashtagila bi fannin akhar har ma kada ya shagaltu da wani fanni kada daga ya ɗauki wani fanni na ilimi ya juya sai ya ajiye kuma ya koma wani fanni qabala an yi ya kana awwal qabala an yi ta awwal yutqina kafin ya goge a na farko hmm? ya bari sai ya goge a wannan sai ya shiga wannan in ya goge a wannan ya shiga wannan wa ala baladin kuma ya haƙuri akan zaman wani gari hatta la yantaqila ila baladin akhar har ma kada ya cirantu zuwa ga wani gari min gairi darura eh, ya fara karatu a wannan garin in ya ɗan ji wahalar ilimi zai ce bari ya koma Kaduna gidan zai samun sauki a Kaduna shi ma Kaduna ya ji wahala sai ce bari ya sai Sokoto an gano wannan to kada mutum ya yi haƙuri akan zaman wani gari ya nemi ilimi kada ya cirantu zuwa ga wani gari daban ba tare da lalura ba zalika kullu al-umur wannan duka gaba ɗaya yana rarraba al'amura yana tarwatsa al'amura sai ga ɗalibin ilimi al'amari ya tarwatse bai samu wani albarka ba na'am wa qulub kuma yana shagaltar da ainihin zukata wa yudayyi'u al-awqat kuma yana tozar yana bata lokaci kuma yana cutar da malami an gane yana cutar da malami ɗalibi ya fara littafi bai gama ba zai ci aka maka ga wani littafi kuma na gano kila wani ma daga ya ga wani littafi kawai yana kyalli a kasuwa ya siyo sai kawo malam shi zai sa duk littafin da ya ga ya siyo sabo sai ce malam ga wani littafi yana so sa ba ma wai zai nemi shawarar malam bane akan littafin da ya dace ya sa Shi ne yake zaɓa ma malami littafin da ya dace ya sa to ta irin wannan yana daga cikin matsalolin da ake samu na bayan bayyana su أقطاع المصلين المصلين على مذهب المالكي على مذهب المالكية مذهب السادة المالكية نعم إمام الزروق نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الإمام الزروق imamu zarruq ya ce taba'an libni wato ya bi ya bi ibn al-hajj a wajen wannan magana din ibn al-hajj mai mai madkhal na'am as-sunna at-takhfif anna sunna at-takhfif ko babu annahu wajen innaka ni as-sunna at-takhfif alaka ne daga annan anna sunna at-takhfif fi sahara lalle sunna hmm. shine sassautawa a wajen tsarki idan mutum zai tsarki kare ya takura ma kanshi da yawa na mukhairul waswasa fiyayyen waswasi ma adda ila tahaffuz bil qut shine abin da ya kai zuwa ga taka tsantsan wajen abinci fiyayyen waswasi shine wanda ya kai zuwa ga taka tsantsan wajen abinci mutum ya riga taka tsantsan wajen cin wani abinci saboda yana jin tsoron ya ci haramun yana jin tsoron ya ci abinci wanda yake ba na halal ba dole shi da fiyayyen waswasi ba wai alkhairi bane amma in har wasu wasu ma zai zama wasu wasu to gara ka ringa takan dan ba kowane abinci kake ci ba kana da abinci daga kana shakka ina ganin wannan abincin kila mai shi kila ta hanyar haram ya samo shi a bar shi eh, a gani wannan mutum ban yarda da hanyar neman kuɗin shi ba in ya baka abinci ka bar shi wannan shi ne biyayyen wasu wasu tunda mai yin wannan da wuya ya ci haram ko a babun gwanda-gwanda gara wannan amma wasu wasu gaba ɗaya ba a san shi lamarin almut'im al-mad'am wata harin halali wato shi ne abin da ya shafi abinci da kuma wato kirdadan halal a cikin abinci kullum yana so ya tabbatar sai ya tabbatar abinci halal ne sannan ya ci ai wannan gare shi ko na'am wa qalla man yaf'alu amma kaɗan ne masu aikatawa shi ya baya kai mutum dan wajen saboda ya san in ya kai ka wajen zai taimake ka ne ko in ya kai mutum zuwa ga takasan dan wajen abinci sai ya tabbatar abinci halal ne wani lokaci ma za ga halal ne amma yana tunanin anya ko halal din ne to irin wannan ai gara shi to shedan saboda ya san in ka je nan bangare ya taimake ka ya nisanta ta daga fadawa cikin hadari to shedan bai cika kai mutane wajen ba sai ga mutane wajen abinci ba sa wasa ko da akwai shubha sai sun nemo tawil da su ba shi kariya wa illa fa ala sabilil wannan kenan akan hanya na mubalaga wa illa fal waswasa sharrun kulla. in ba haka ba ai waswasi dukkan shi gaba ɗaya sharri ne babu wani waswasi na alkhairi bi ayi babin kanat a cikin kowane irin babi ne waswasi ya kasance sharri ne wa amma waswasa shakk amma waswasi na shakka fa asalwa khabalu bil akal asalin shi rauni ne a cikin hankali kaga mutum kullum yana cikin shakka a cikin sallan shi yana cikin shakka a cikin alwala yana cikin shakka a cikin tsarki idan ya shiga bayi sai ya yi ta shakka kaga yana ganin kuwa anya kuwa anya kuwa na wanke fitsarin nan da kyau kuwa anya kuwa fitsari bai tsalla a jikina ba haka zai zauna a cikin bayi in ya wanke ya ƙara dawowa sai ya wajen awa ɗaya bayi in ya shiga bayi mutanen gida gaba ɗaya sallamawa ake yi to wane inda ya shiga bayi kawai bawon Allah ka wuce ka kama gaban ka kawai ka san cewa dijirin da za ka yi wallahi sai ka fi awa ɗaya kana jiran shi da fito ba to irin wannan rauni ne ga hankali idan mutum ya biye masa a hankali a hankali zai samu taɓin hankali shi dan yana so ne ya haukatar da shi akwai mutumin da na ji labari in zai yi fitsari ko zai in zai yi bayan gida kai yana shiga tare da yaron shi ne in ya gama zai ce yaron ya daga duburan shi ya leƙa ya tabbatar da cewa babu wani guntun kashi a duburan sa'an nan ya wanke kaga wannan ya riga ya samu tabuwa ko akwai wanda in zai yi alwala kamar in ana sallah ne karfe daya zai fara alwala kamar sha ɗaya da rabi kuma farko zai samu butan shi ya wanke butan ya wanke butan ya gama wancewa tas ya ɗauraye shi gaba ɗaya wajen ɗaure yawa ma da wanke wanke da wajen minti sha biyar ko ishirin bayan ya gama wanke wannan butan sai ya cika shi da ruwa sai ya ajiye a gefe to wannan butan ko da wasa matashi ko wani ɗan shi ya taba in ya fara dukan yaron nan dan yaron ya riga ya ɓata mai al'amari wannan butan kawai zai ƙara zazzage shi ya zubar da ruwa ya sake wankewa ne to kowa ya riga ya san fa in baba ya riga ya dauko buta ya riga bai wanki kada wanda ya taba za ga ainihin matar tana nan tana kulawa kai baka san butan baba bane sai da koran yara ta san ita ma ta kira makanta ruwa in ta bari har yara suka taba kaga anan wajen ya sha wahala wajen yin wannan sannan kuma haka zai je wajen yin alwala kuma wallahi wajen alwala wani lokacin yana furza kunna har za ka ji kunna na ƙara ana sanyi in ana sanyi yana murza kunnan wato dai wai wai ya shafi kunnan kunnan bai shafi ba ga ya daɗe yana alwala wani lokaci sai ya rasa raka ɗaya ko raka biyu a gani akwai mutumin da in yi alwala sai ya kama hanyar masallaci sai ce anya kuwa ina ganin waje kaza bai wanku da ku!" sai ƙara komawa gida ya je ya wanke ya wanke ya wanke in ya ƙara yana nan yana ta wasu wasu a idar da sallah ana idar da sallah sai ya gamsu cewa to alhamdulillah yanzu alwalan ya yi <laughs> sai ya bari sai ya idar da sallah sai shi ɗaya sake shi to duk irin wannan gaba ɗaya in mutum ya fara biye ma haka to ya kama hanyar samun taɓin hankali to baya kamata mutum ya ringa sauraron duk wani abu na waswasi fi ayi babin kanat a cikin kowane irin babi waswasi ya kasance sharri ne wa amma wasu ta amma waswasi na shakka asluha khabalu asalin shi rauni ne ga hankali wa amma ta zawalin najasa amma wasu na gushewar najasa ala hadisa ala ahli to ba ma magana ba ma magana wannan shi fi wannan baya buƙatar wani labari ga mutanen su ka san irin wahalar da suke sha wannan waswasi na wajen najasa misali wal qa'ida ash-shar'iyya al-kulliyya fi qa'ida ta shari'a ta gabaki daya a wannan babi Allah subhanahu inna ma bima na'lamuhu bi eh Allah subhanahu wa ta'ala yana neman mu ne da abin da muka san shi da fuska ingantacce ba wai shakka ba ko mafi jayar zato muna ganin abin haka yake ولم يعمرنا بمعاقل Malaman في suka ce idan mutum yana wucewa kan hanya sai wata mace kawai ta ainihin libo akwai ruwa a bokin kawai ta jijjiga ta jijjiga sai ta wazo ruwan bai san cewa wannan ruwa ko ruwan mai ba ne. saboda ai maganin wasu wasu ne aka ci kawai ba ruwanka kawai ka ɗauka ruwa mai kyau ne ka ɗauka ruwa ne wanda aka wanke tumatir ko aka wanke albasa ko wani abu aka watsa ma kawai ba ruwanka da cewa ina ganin bukari ne kila aka watsa ba ruwanka da wannan kawai wannan ruwa tana watsa ma kawai ka ɗan girgiye jikinka kawai ka dambari masallaci ka ce a gyara sabu in limami ya kai ba ka da matsala kan mutum ya shi ya shi shi ya yi ko ya shi shi na shi ne ya ce ma kashi ne to ba maganar wani sunsunawa an gani wa in asabahu shay'un shakka fi najasati fala da a ko idan wani abu ya same shi da yake shakka cikin najasuwan abun kawai ya dauka mai tsarki ne kada ya tsaya wani yayyafi a gare shi an fahimci wannan ko to duk wannan gaba ɗaya saboda a yi maganin wasu wasi ne aka ce baka haka idan mutum yana sallah sai ka ji labari sai ka ji alama kamar alwalanka ya karye ko sai shi ya ce ma alwaranka ya karye annabi ya ce fala ya janna min almasjid hatta yasma sautan aw yajida rihan kada ya kuskure ya fita daga masallaci har sai ya ji sauti ko ya ji wari sai ya ji sauti kirkiri na rihi da ko ya ji warin rihi din sa'annan ya ce to alhamdulillah yanzu na fahimci cewa alwalana na ya karye amma wannan shakka din ka tsaya kan asali kawai al-yaqinu la yazulu bi shakk yaqini baya gushewa da shakka an gane wannan na'am نعم ولم يعمرنا بتحصيل الاشياء في علمي شريعه بي shari'a bai umarce mu da tabbatar da abu a cikin yaqini ba a ce dole komai ya zama yakini don ba mu da hanyar yakini yanzu wannan wannan abin da matar nan ta kwararo mana ta shige gida ya zaka ka san tabbas abin babu kawai ka ɗauki abin kan asali asali kawai kowane ruwa mai tsarki ne ai ne abin da mai mutazar ya faɗa cewa fa in sa'ala saddaqa muslima yace idan mutum yayi tambaya to ya gaskata musulmi shi ya gawa kanshi shi da Allah ya mun sallama da matan nan ko ka sabbi matan nan ce da Allah wani malami ne yake wucewa a ta kwana mai wadala ruwan mene ne ta ce a ruwan kashi ne da wanke ma jariri a gaskiya koma gida ya gama kanshi ya kira ruwa la nasalu annu to shi kuma zai ce ai abe abe lamye yajib anna ai na san gidan shi addinin musulunci yana da sauki inda sai sauke shi da sauki mafi yawan mutane su ke tsananta wa kansu a kan addini amma wala in kai karatu ba ka ga ka huta mai shan wahala ga addini shi ne wanda bai yi karatu ba galiba sai ga yana ta takura ma kanshi akan abin da ba a takurawa yanzu wata mata ce take cewa an ba da fatawa cewa a rinka sanya hijabi har yana jan ƙasa take a kotu mata ta matsa mata ta ce wallahi abin da ke aikata wannan wallahi tallahi haramun da ke aikatawa take farko kina jan tufafi a ƙasa kina kwashe komai da komai kina kwashe najasa duk wani abu na ƙasa sai kin kwashe shi da abu mai kyau da mara kyau kuma ki zo ki sallah wallahi Allah ya sa ki sallah kwarai da gaske matar ta zama to mutu wallahi ta matsa mata cewa wannan hijabi ta rage shi hijabin nan yayi tsawo da yawa tana share kasa wannan wacce za ta share da jasa to ga babu karatu Kamar da kana da karatu za ta gane wannan ba matsala bane annabi ya ce yi ɗahiru ma ba adabu idan nan wajen ya share da jasa ya ƙara gaba to gaban ya tsarkace can bayan kaga wannan karatu ne zai sauke wannan al'amari in babu karatu sai mu iya ta wahala kan wala ala wasu al'amura eh Allah shi taimake mu to subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum